Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 19 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim dauke da kanan labarai. To Amina kasar Ukraine ta yi kira ga kawayenta na yammacin duniya da su tura mata ƙarin tankokin yaƙi na zamani don yaƙar wata bataliyar sojojin Rasha. Iran ta yi tur da matakin kungiyar tarayyar turai ta EU na ayyana dogara tsaron juyin juyi halin Iran a matsayin kungiyar ta'addanci. Sannan Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gano wasu kaburbura na bisan jam'i a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo bayan wasu jerin hare-hare da ake zargin wata kungiyar mayakan kasar da kaiwa A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya yayin da mahukunta ke kokarin yakar 'yan ta'adda su kuwa 'yan ta'addar sai ƙara samun ƙwarin gwiwa suke yi na ƙara kai hare-hare. Sannan rahotanni daga Nijar na nuni da cewa kwamitin da aka ɗora wa alhakin nazarin hanyoyin magance matsalolin da ke da baibaye ayyukan majalisar sasanta rigingimun siyasa wato CNDP ya gabatar da rahotonsa a yammacin jiya Laraba. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. sauraro. Kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara da kamuku labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan abun da lafiya ga labaran. Kasar Ukraine yau dinnan Alhamis ta yi kira ga ƙawayenta na yammacin duniya da su tura mata tankokin yaƙi don taimaka ma sojojinta wajen yaƙar wata bataliyar sojojin Rasha wadda ta tsara ta Ukraine ɗin da yawan sojoji da makamai da kuma sauran kayan aiki. a wata takardar bayani ta bai daya ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba da kuma ministan tsaro oleksiy reznikov sun bayyana godiyarsu ga kasashe hamsin da suka yi tsayin daka wajen karfafa tsaron ukraine to sai dai sun ce ɗaya daga cikin manyan bukatunsu a yakin da ake yi da mamayar da rasha ta fara tun kusan shekara guda da ta gabata shine batun samar ma ukraine motoci masu silke na zamani da kuma taimaka ma sojojin ukraine da horon da zai sa su ƙara ƙwarewa wajen harbi da faɗi tashin yaƙi ta wajen amfani da tankokin yaƙi na yammacin duniya kwaleba da olexi sun yi marabalale da matakin da birtaniya ta ɗauka na turawa da tankokinta samfurin challenger 2 zuwa ukraine a yayin da kuma suke kira ga kasashen da suke da tankokin jamus samfurin leopard 2 su taimaka ma sojojin ukraine da su a ƙasar iran yau dinan alhamis ta yi allah wadai da ƙuri'ar da majalisar ƙasashen turai ta kaɗa ta ayyana dogara tsaron juyin juya halin iran a matsayin ƙungiyar ta'addanci ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce ministan harkokin waje hussein amir abdullahin ya yi ce kira wato ƙuri'ar marar cancanta ce kuma cike da kuskure a tattaunawar da ya yi ta tarho yau dinnan alhamis da babban jami'in harkokin wajen kungiyar eu joseph borrell wannan suka ta iran na zuwa ne kwana guda bayan kada kuri'ar ta ba lallai ba dole a majalisar ta kungiyar kasashen turai wadda ta yi tar da irg din saboda murkushe masu zanga-zanga da ta yi da kuma samar da jiragen yaƙi marasa matuƙa ga sojojin rasha da ke ukraine ana kyautata zaton ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar eu za su tattauna batun ƙara ƙaƙabama iran sabbin takunkuma a mako mai zuwa madalla a gaida Ibrahim kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. A Najeriya yayin da mahukunta ke kokarin yakar 'yan ta'adda su kuwa 'yan ta'addar sai ƙara samun ƙwarin gwiwa suke yi na ƙara kai hare-hare. Irin haka ne ya faru a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya inda kwana uku bayan da mayakan ƙasar suka hallaka 'yan bindiga. sai 'yan bindigar suka sake ɗaura ɗammara da sake kai hari a yankin da ma wasu yankunan. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoton. duk da hasarar da 'yan bindiga ke samu ta rashin mayakansu bai karya musu kwarin gwiwa na kai hare-hare domin bayan da suka sha da kyar a garin raba na jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya sai gashi suna kai hare-hare a garuruwa daban-daban kamar wanda suka kai a garin kalmalo a karamar kwamarkin elela wanda ke kan iyakan najeriya da jamhuriyar nijar dan majalisar jiha mai wakiltar yankin bello isa ambarura ya ce ko kafin wannan harin na kalmalo an ɗauki tsawon kwanaki ana fuskantar hare-hare a ƙaramar hukumar duk da tarin jami'an tsaro da ke aiki a yankin shi yankin kalmalo jiya ne abin ya auku wanda yake kusan mutum takwas an ka kashe mutanen nan sun ɗauki an ɗauki shanunsu ne suka bi barayin ga suka musu kwantan ɓauna nan ta ta suka kashe wannan mutane to zai yi wanda yake a kashe wajen mutum hudu su kuma a aka zo garu wajen su kuma wajen mutum hudu su ma a nan garu a kashe banda waɗanda aka ɗauka irin su tungar zango har yau 'yan bindiga sun afkawa garin rara na karamar mulki ta raba a jiya laraba ana tsaka da cin kasuwa suka tarwatsa jama'a suka yi abin da suke so na zanta da tsohon kansilan mazaɓar rara wani rabar dalla da rara wanda ya shaidi yadda lamarin ya faru suka shigo suka kama halibe halibe mutane na wati suka shiga kara dabbobi waɗannan shahi tumaki suka kore su da raƙuma da cikin kasuwa gefe gefe na masu cin kasuwa sun ka tafi da su sun kwashi kayaki na mutane ya abin da suke so sannan kuma daga ciki suka kone mota ta kai uku sannan suka kone mashin bakwai sannan suka halbe wasu mutane da ɗaya daga cikin su da wannan ta shi sun kutu yanzu haka na buga waya an ce sun kawo mai kujera da gawa ta guda kuma yana can asibiti sannan kuma mutum biyu suna can asibiti da sannan kuma daga cikin gidaje akwai mutanen da da samu tasgaɗe sun ka injure hakan da injure da. Dan majalisar jiha mai wakiltar yankin Abdullahi Zakari Raba ya tabbatar da aukuwar lamarin sai da ya ce nan take aka ɗauki mataki na dakile harin. Bayan sun fice kuma an samu waɗannan jiragen daga ka bibiyar su cikin ikon Allah sun ka taho kusan su biyu to da sun ka fita sun ka bi su can mutum ta kaya ba wani muka samu labari can gaba din sun yi bambin din wasu daga cikin su ko muna fata cewa in Allah ya so su ne sun ka cimma sun ka yi bambin nasu tsohon kansilan yankin ya tabbatar da zancen na dan majalisa eh, sun zo na ji sun zo sun ji habbakin gari su ko su tabi da sun nisa su sun da dawo sun kace mana kowa ya dawo ga jirgin nan kuma nan ba wasu minti goma ba sai muka ga lallai jirgi har kusan biyu zuwa uku sun sun san wajen sun kara. Mahukunta a jihar dai na ci gaba da jaddada azamar su ta ganin an samu dauki ga matsalar kamar yadda kwamishinan tsaro na cikin gida Abubakar Mai Kuɗi Ahmad ke bayar da tabbaci. Kaga dai dama ta'addancin nan shi ke kawo cenar da mutane ba su zama gida kuma sun zo sun kara hargitsa sun kwashe dabbobin sun kashe na kashewa. amma dai gwargwadon hali an yi musu bannar da sai san jima kayan su abin kuma ba tsayawa an kai ba ana ta kokarin ci gaba da irin wannan hari mu ga Allah ya samu kai karshen su. Yanzu dai fatan 'yan Najeriya ba ta wuce a kawo karshen wannan matsala ba ta rashin tsaro ta yadda komi zai gudana Salom Alum. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Muhammad Nasir kenan wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku jima a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karashin labaran duniya. To Amina, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sojojin tabbatar da zaman lafiya sun gano wasu kaburbura na bisan jam'i a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo bayan wasu jerin hare-hare da ake zargin wata ƙungiyar mayakan ƙasar da kaiwa. Mataimakin mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya gaya ma manema labarai cewa kabarin da aka gano a ƙauyen Iyamba na kunshe da gawarwaki 42 ciki har da yara shida haka zalika an gano gawarwaki bakwai a wani kabari a ƙauyen umbogi kaburburan na, na wato na lardin ituri ne inda hak ya ce an yi ta fama da matsanacin tashe-tashen hankula da rashin tsaro musamman ma a wajejen njugu da mahagi hukumomi a hong kong yau dinnan alhamis sun ce ba da dadewa ba za a daina bukatar masu dauke da cutar covid-19 su killace kansu babban jagoran yankin john lee ya gaya ma majalisar dokoki cewa wannan matakin ɗaya ne daga cikin matakan komawa ga rayuwa irin ta da wannan sabon tsarin zai fara aiki ne daga ranar 30 ga watan janairu kuma ya biyo bayan wani makamancin matakin da kasar china ta ɗauka a farkon wannan watan To amma a Hong Kong za a ci gaba da buƙatar mutane su sanya maski sai ko in suna motsa jiki. ma'aikatar koko ma'aikata da ke yajin aiki saboda nuna bacin ransu kan shirin ƙasar faransa na yin garan bawul ma fannin fansho sun rikita harkokin zirga-zirga da makarantu da batun samar da wutar lantarki a yau dinnan alhamis gwamnatin shugaba emmanuel macron ta yanke shawarar ƙara shekarun yin ritaya don samun cikakken fansho daga 62 zuwa 64 tana mai cewa hakan ya zama dole saboda komai ya daidaita ƙungiyoyin ma'aikata na adawa da wannan canjin kuma sun bayar da shawarar a ƙara haraji ma hamshakan attajirai a maimakon wannan matakin. dalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jamhuriyar Nijar, kwamitin da aka ɗorawa alhakin nazarin hanyoyin magance matsalolin da ke da baibaye ayyukan majalisar sasanta rigingimun siyasa wato CNDP ya gabatar da rahotonsa a zaman da ya haɗa ɓangarorin siyasa da yammacin jiya Laraba. Sai dai wasu 'yan siyasar na ganin muddin ba a yi kwaskwarima ga dokokin da suka sha ta tsarin tafiyar da jam'iyyun siyasa ba zai yi wuya a cimma burin da aka sa gaba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. ainihi 'yan hamayya ne suka nuna buƙatar ganin an sake duba tsarin tafiyar majalisar sasanta rigingimun siyasa saboda haka bayan ganawar da aka yi a tsakanin jagoran 'yan adawa tahir saidu da shugaban majalisar ta ndp Firaminista minista muhammadu zaman majalisar na ranar tara ga watan satumban 2022 ya kafa kwamitin da zai ba da shawarwarin da suka dace wanne bayan nazarin watanni akalla uku ya gabatar da rahotonsa a yammacin jiya laraba hurumin majalisar ta ce ndp da tsarin tafiyar ayyukanta waɗanda suka hada da hanyoyin da suka dace a bi wajen kiran zaman majalisar da yadda ya kamata a yanke shawarar da aka tsayar da matakan yin sulhu na daga cikin mahimman ka'idodin da kwamitin ya yi wa gyaran fuska matakin da minista umudu shugaban majalisar sai ndp ya ce zai bai wa majalisar damar yin ayyukanta na mai rigakafin barkewar rikicin siyasa kuma me ya faruwa a irin waɗannan rigingimu Ces modifications permettront au Conseil national de dialogue politique de jouer pleinement son rôle. Shugaban jam'iyyar Model Lumana bugo da ƙari madugun 'yan adawa Tahir Saidu ya yaba da wannan aiki. Les résultats des travaux du comité nous laissent de bonnes perspectives pour continuer le dialogue ya ce sakamakon ayyukan da wannan kwamiti ya gudanar abu ne da ke nunin muna kan hanyar samun nasarorin da ke ba da damar ci gaba da tantauna dukkan batutuwan da suka shafi daukacin 'yan kasa. sai dai sakataren kwamitin zartarwar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki kalla hankurau na ganin bukatar duba dokokin da suka shata tsarin kafa jam'iyyun siyasa matsawar ana fatan magance kace nace a fagen siyasar niger lokacin da muke da parti ba su wuce ashirin ba nan Nijar mun yi dokokinmu kenan mun yi su na tafiyar da aiki eh, da umfani da wannan dokoki za su yi ma wa'annan parti yawan ba su da yawa yanzu sun kai hamma sun wuce 160 parti parti duka parti ne amma dokoki ya kamata a diba su in rabe yawan su za a ragewa in dokokin za a wa kowa ya san ana yi da shi in za mu taro in an kasa kwamiti ya yi nazari sai da sai a kawo mai sakamakon aiki shi ma ya ba ya gani. To amma a nasa ra'ayin shugaban jam'iyyar MDN kokari annabu Sumaila ya ce kwaskware dokokin tafiyar da jam'iyyun siyasa tamkar yi wa demokuraɗiyya zagon ƙasa ne. ita doka ta ba da izinin duka ɗan ƙasa ya yi gina partikin shi politiki ko a sauke ko wani jekin shi kenan wani gwamnati waɗanda take hodi ne take dan abin da zai gyara ta ba abin da zai gyara ƙasa ba in ka ɗauka gani a nan burkina yan parti politik sun kai wajen ɗari biyar parti politik nan mu ɗari da sittin ne to menene abin ragewa a ce za a rage yau menene suka yi ba zai yiwu ba kuma ba zan amince da wanga magana tasu ba. A shekarar dubu biyu da hudu ne aka kafa majalisar CNDP a nan Nijar a bisa shawarar hukumar UNDP ko kuma PNUD e da nufin rigakafin tashin hatsaniyar siyasar da kasar ta fuskanta a farkon shekarun da casa'in. sai dai rashin gamsuwa da abin da suka kira rashin adalcin da masu mulki ke nuna musu ya sa 'yan hamayya kauracewa zaman majalisar a jajibirin zaben 2016 kafin su amsa ta yin sulhun da shugaba muhammad bazum ya yi musu a bara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma da wannan rahoton yanzu kuma sai shirinmu na lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu ku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cututtukan da suka shafi cikin cikin ɗan adam wato gastrointestinal diseases a turanci. Muna tare ne da Dr. Hajir Mamman Nasir inda ta yi mana bayani kan cututtukan da suka shafi cikin ciki da aka fi samu a nahiyar Afirka da kuma Najeriya ta likita gare ki. A duniya gaba daya matsalolin da ke samun mutane a ciki suna da yawa amma yanzu tunda muna magana Afirka da kuma Najeriya zan mai da hankali akan waɗanda suka fi samun mutane a nan bangaren duniya. Muna da abin da ake kira ulcer gyamban ciki. abin da ke jawo shi shine akwai wata bacteria kwayar cuta da ake kira helicobacter pylori tana jawo wannan kuma ba ita ba ma kaɗai waɗanda suke shan giya shi ma zai iya jawo musu matsalan nan ko kuma masu cin abinci mai yaji da yawa amma dai ita wannan kwayar cutar na helicobacter pylori shi ya fi jawo ulcer shi ne sai mutum ya ji yana fama da ciwo ciwon ciki ko kuma um, ƙwannafi na damun shi sai kuma um, idan ya ci abinci ko ya sha um, magani zai dan samu sauki bayan ulcer muna da wani abu da ake kira eh, ƙwannafi shi ma disease ne um, shi ma cuta ne na kan shi sunan yana da tsawo amma dai kawai dai zan ban muku shi akan kwannafi shi ma uh, akwai abin da ke faruwa a cikin jikin mutum da zai saka mutum abincin ya rinka taso masa sai ya rinka ji kaman kwannafi din shi ma wata matsala ce da ake samu a nan wani kuma da ake samu shine appendicitis appendix din nan mutum zai tashi sai ya ji ciwo a cikin shi gefe na hannun dama daga ƙasa-ƙasa kuma ciwon zai iya matsawa uh, wajen cibi idan mutum yana tari ko yana tafiya zai ji ciwon na ƙaruwa abin da ya kamata shine a yi wa mutum surgery a yi mishi aiki um, a cire abin da ke damun shi din saboda idan ba a cire ba zai iya jawo mishi wani matsala har ma zai iya kasancewa yana kashe wasu mutane in ba a yi abin da ya kamata akan lokaci ba so bayan wannan kuma akwai um, esophagitis shi kuma wannan shi ne abin da ya shafi makogaro shi kuma zai iya kasancewa mutum ya ci abin da bai kamata ba kamar masu shan giya ko kuma masu um, shan kwayoyi zai iya jawo musu matsala a makogwaro har cikin ciki ma duka zai iya jawo duka amma wani lokaci makogaro ne akwai kuma ciwon da um, a makogaro din mutum ba zai iya haɗi abinci yadda ya kamata ba sai ya ji ya tokare abincin ko abincin ya fito in ya ta hanci ya fito mishi ta hanci ko kuma in yana tari sai ya rinka ganin kwayoyin abinci suna fitowa wannan yana nunawa cewa akwai matsala a cikin makogaro da ke tafiyar da abinci daga baki zuwa ciki din so abin da ya kamata mutum ya yi ya je asibiti a duba shi. Shin kamar wasu irin abubuwa ne ke sa mutum ya samu waɗannan cututtuka da suka shafi cikin ciki musamman mu a nan da ake alakanta rashin cin abinci da cutar ulsa ko kuma gyambon ciki? Gaskiya kamar cutar olsa ba daidai ne ban an ce wai mutum bai ci abinci ba. Idan mutum yana da cuta ɗin idan ya ci abinci yana taimakawa mutum ba zai rinka jin ba zai rinka jin ciwon ba yadda ya kamata amma ba gaskiya ne ba wai rashin cin abinci shi ke jawo ulcer ulsa din kamar yadda na faɗa akwai kwayar cuta helicobacter pylori da sauran abubuwa da ke jawo cuta din amma abubuwan da ke jawo cututtukan nan shine shan giya cin abincin da bai kamata ba kamar irin yaji da yawa mutum zai iya cin yaji amma daidai gwargwado ba da yawa ba sosai da kuma wani kawai hakanan um, genetics da ake kira genetics gado eh, kan ma in ya zo bangaren irin su ta su kansa akwai kansa ciki to nan zai iya kasancewa mutum ya gada su ne gaskiya ke jawowa wani abun kuma kawai haka nan ne kawai akwai matsala ne daga ciki ciki din ba wai mutum ya yi wani abu ne ba kawai da ya faru ne mutum ba shi da yadda zai yi amma idan dai ka je asibitin allah ya taimaka sai ka ga an samu an samu magani an samu an warke Shin yaya tsananin cutar idan mutum bai ɗauki matakin da ya dace ba, misali idan mutum bai je asibiti ba? Idan mutum bai je asibiti ba, cutar nan zai ci gaba da uh, ƙaruwa. Idan ya ci gaba da ƙaruwa kuma zai iya ɓaguro wani abin da bai kamata ba. Ya fara daga abu ɗan ƙarami sai ya zama abu babba. Idan da da ya fara mutum ya je asibiti maybe aka duba shi aka bashi magani ko aka yi abin da ya kamata mutum zai warke amma idan bai je asibiti lokacin da ya kamata ba watakila lokacin da ya isa asibiti din za a ce a ai babu abin da za a iya yi saboda cutar ya riga ya zama ba an kai lokacin da babu abin da za a iya yi an kai makura so idan cuta ya fara kaɗan gwara a nemi magani saboda ba a nemi magani ba zai iya zama wani abu da za a kai makura Shin yaya ake maganin waɗannan cututtuka da suka shafi cikin ciki musamman a nan Najeriya? Abin da ya tun da cututtukan suna da yawa kowanne da irin yadda yake da yanayin da yake zuwa da kuma yadda ake yin maganin shi. So zancen a ce wai magani ɗaya zai yi wa kowane irin cutin ciki ɗin um, aiki ba haka ne ba. Abin da ya kamata mutum ya yi is kaman idan mutum yana fama da ulcer and ya sha magani kuma bai yi ba kwana biyu kwana uku kwana biyar kwana bakwai kaka zauna a gida ka tafi asibiti so kawai dai shine idan mutum yana fama da cututtukan nan yawancinsu babu magani a famasi ko kemis da zai yi magunguna da zai magance waɗannan matsaloli asibiti ne za a duba a yi test a ga me ke samun mutum sai a san yadda za a tafiyar da um, lamarin treatment din so abin da ya kamata mutum ya yi idan yana jin akwai wani matsala a tattare da shi kawai ya je asibiti saboda nan ne za a iya dubawa a duba shi yadda ya kamata a bashi maganin da zai mishi aiki ba wai ya yi magani da kanshi kuma in ya je asibiti a ce ai an kai makora babu abin da za a iya yi da ka zo wancan karan da watakila an taimaka. To likita shin ta yaya mutane za su kare kansu daga cin karo da cututtukan makogwaro? Um, na, farko shine um, shan taba. shan taba na jawo cututtuka da yawa ba wai na ciki ba amma duk cututtukan gangan jiki kan masu kansa sai a ce maka ai um, shan sigari na ɗaya daga ciki wani abu ma da kan ma yara ya kamata su sani shine shan shisha sai a ce ai ba sigari ne ba a'a shisha actually shi yake jawo um, cutar makogaro fiye da um, kansan makogaro fiye da sigari so shan sigari shan shisha har um, shan wannan giya ma shi ma yana jawowa akwai cutar da yake jawowa na makogaro so wayannan abubuwan gaskiya ya kamata mutum in yana yi ya rage har ya kai lokacin da ya ma daina ya tsaya kwata-kwata in kuma mutum baya yi kada ya fara abubuwan nan Daga karshe wasu irin matakai ya kamata mutane su ɗauka don kare kansu daga cin karo daga cututtukan cikin ciki. Na farko shine kamar yadda dai na faɗa idan mutum ya san wani abu na damun shi. Kada ka yi ka zauna ka ce ko malaria ne ko typhoid ka ta shan magunguna bayan ba shi ne ba kai baka sani ba amma ka je asibiti aka duba ka za a ce ai ba shi ne ba wani abu ne daban. So idan ka san wani abu na damun ka ka tafi asibiti a duba ka a bada abin da ya kamata. Kuma cin abinci na gina jiki ba wai um, kawai a ci shinkafa da miya da nama ba amma mutum zai iya yi hada da su ganyayyaki su karas su tumatir su alayyahu su salad su lettuce duka. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin Dr. Hajar Mamman Nasir da kuma dukkanin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. masu saurare yanzu kuma ga Zahra Aminu fage da ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Sunusuma Datti da Magaran da Isuhu ma Datti da Ilyas Yakubu Digawa tare da Yakuba mai aski ba da raka. Suka ce shelar da hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na cewa akwai kimanin mutane miliyan 25 a Najeriya da ke fuskantar barazanar yunwa. Gaskiya abin damuwa ne da dubawa kwarai da gaske. Don haka muke roƙon gwamnatoci da masu hannu hannu da shuni na kasar da su haɗa hannu da ƙarfe domin ceto Najeriya daga cikin wannan mawuyacin hali. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kama na sauƙi amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Musa na Ghana isasa bangi da Ibrahim Makeri Bangi tare da Yusuf direban Tractor Bangi duk a jihar Naija. Suka ce mu a ƙaramar hukumar Magariya jihar Naija ba za mu zaɓi ɗan takarar neman kujerar shugabancinmu ba sai ya nuna mana abin da ya yi wa jama'a na ci gabansu sannan mu dubi cancantar shi kafin ya samu ƙuri'unmu. Sakonmu na gaba ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga ya ce mun gamsu da yadda hukumar zaben Najeriya INEC take gudanar da shirye-shiryenta da fatan hukumomin tsaro za su ƙara ƙaimi don ganin an gudanar da zaben lamun lafiya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Balana Yashi Lakwaja a jihar Kogi. Suka ce shakku babu ba abin da ya fi birge mu kamar yadda 'yan takarkaru suka rungumi gudanar da yakin neman zaɓe wajen tafka muhawara a tsakaninsu. Wanda hakan ya toshe duk wata kafa da ka iya kai ga a samu hatsaniya ko ma zubar da jini a yayin yawon neman zaɓe. Fatanmu Allah ya sa wannan tafiyar ƙasar ta ɗore har ranar zaɓe don mu samu mafi tsaftataccen zaɓe a wannan karan. To jama'a masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To Zara Aminu fage kenan kafin mu karkar shirin namu ga Ibrahim nan da takaitattun labarai. To a takaicen kasar Ukraine yau dinnan Alhamis ta yi kira ga kawayenta na yammacin duniya da su tura mata tankokin yaƙi don taimaka ma sojojinta wajen yaƙar wata bataliyar sojojin Rasha wadda ta ɗara ta Ukraine ɗin da yawan sojoji da makamai da kuma sauran kayan aiki. A wata takardar bayani ta bai ɗaya, a ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba da kuma ministan tsaro Oleksiy Reznikov sun bayyana godiyarsu ga kasashe hamsin da suka yi tsayin daka wajen karfafa tsaron Ukraine. Ƙasar Iran yau dinan Alhamis ta yi Allah wadai da ƙuri'ar da Majalisar Ƙungiyar Ƙasashen Turai ta kaɗa ta ayyana dogara tsaron juyin juya halin Iran irgc a matsayin kungiyar ta'addanci ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce ministan harkokin waje hussein amir abdullahin ya yi kira ƙuri'ar marar cancanta kuma kuskure a tattaunawar da ya ta wayar tarho yau dinnan alhamis da babban jami'in harkokin wajen kungiyar eu joseph borrell Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sojojin tabbatar da zaman lafiya sun gano wasu kaburbura na bison jam'i a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo bayan wasu jerin hare-hare da ake zargin wata ƙungiyar mayakan ƙasar da kaiwa. Mataimakin mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya gaya ma manema labarai cewa kabarin da aka gano a ƙauyen Iyamba. na kunshe da gawarwaki wajen 42 ciki har da yara shida To masu saurare da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau Mr. Joe Gills ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amurka a birnin Washington DC muke sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare.